This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Nijar. Za a iya jimma ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya. A kan kafa sadarwa ta intanet ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya. tare da sallama ga labaran duniya mai karanto su ladan ibrahim ayawa jami'an kiwon lafiya na amurka sun bayyana cewa waɗanda suka warke daga cutar ebola na tsawon lokaci suna iya baza kwayar cutar ta hanyar jima'i a cikin rahoto da hukumar kare cuta da hana kamuwar ta fitar jiya juma'a ta bayyana cewa wata baiwar allah ya shekaru 44 yar kasar liberia ta mutu bayan da ta sadu da wani dan taliki da ya warke daga wannan cutar jim kaɗan da saduwarsu ta kamu da kwayar cutar kuma ta mutu bayan sati guda sai dai masana kimiyya da farko sun ce kwayar cutar tana iya ci gaba da zama jikin wanda ya warke har na bayan watanni uku kafin ta fita gaba daya suka ce sai dai hakikanci hakan na da wahala abin da ya sa ba za a iya tsabbace wanda ya kamu da cutar ba wanda ya warke daga cutar ba jami'ar cibiyar kare cutuka suka ce suna ba da shawara da kar wanda ya warke daga wannan cutar ya rika jima'i ba tare da abin kariya ba suka ce yanzu haka sun fara gudanar da bincike domin gano shin har tsawon wani lokaci ne kwayoyin cutar ke fita jikin jinin mutumin da ya warke daga wannan cutar walau miji ko mace yanzu haka dai an bayyana cewa kasar liberia ba ta cikin kasashe masu haɗarin wannan cutar wanda kila ma a rana wata yau a bayyana ta da kasar da ba ta da wannan cutar gaba ɗayansa 'yan jarida su 220 ne daga sassan duniya daban-daban aka kulle sakamakon labarai ko rahotanni da suka bayar wanda haka kuma bai yi wa gwamnatin kasashen su daɗi ba ire-iren waɗannan labaran da ke nasaba da cin hanci da rashawa rigimar siyasa zanga-zangan ruru ta wutar demokuraɗiyya a ƙasashe daban-daban a ranar lahadin nan ne yancin aka gudanar da bikin yancin jarida ta duniya wata ƙungiya mai zaman kanta a nan amurka ta fara bikin kare haƙƙin 'yan jarida kuma ta fara ne da taron manema labarai tare da kaddamar da kamfen haƙƙin 'yan jarida inda duk suke cikin duniya musamman waɗanda ake tsare da su taken kamfen ɗin shine aiki kafaɗa da kafaɗa domin janyo hankalin shugabannin duniya game da wannan lamari da ba damar samar da bayanai a ko ina a kuma koyaushe ba tare da takurawa ba ƙungiyar ta ce tana nema a saki mutane irin su su ruzi mardov ɗan ƙasar uzbekistan mai aiki a wata jaridar 'yan adawa na ƙasar wanda ake tsayar da shi har na tsawon shekaru goma sha biyar sai ham toti marubuci game da harkokin tattalin arzikin ƙasa ɗan ƙasar china sai kuma editan mujallar switzerland beke madu makubu akwai mahmud abu zaid mai ɗaukar hoto ne ɗan ƙasar masar sauran ko sun hada da Horn ɗan ƙasar vietnam da khadija ismail ya kasar azerbaijan da kuma rayot alemu mai aiki a wata jarida na habasha haka shi ma ɗan ƙasar amurka nan da aka tsare na jaridar washington post yanzu haka an caje shi da laifin leƙen asiri ne ƙungiyar dai ta samar da wannan ce ta samar da wannan bayanin ne domin kare haƙƙin 'yan jarida shugaban ƙungiyar laija savic wadda ta kammala digiri na biyu a fannin aikin jarida ta ce sautari ana kama 'yan jarida kuma ana tursasa musu ta ce tana so ne jama'a su dubi wannan al'amari da idon basira kuma su wani abu a kai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc babban mai gabatar da kara na garin baltimore da ke cikin jihar maryland a nan amurka ta bayyana 'yan sanda shidda da laifin aikata ayyukan aisha game da mutuwar dan talikin nan bakar fata mai suna freddy gray alkalin ta ce binciken likita ya tabbatar cewa an kashe dan talikin ne da karfi da yaji babban alkalin maryland mosby marilyn mosby ta faɗa jiya juma'a cewa gray ya mutu ne sakamakon samun mummunan rauni a wuya lokacin da 'yan sanda suka kama shi suke kokarin kai shi charge office a ranar 12 ga watan afrilu alkalin ta ce ba a bashi damar ya yi amfani da maɗaurin kujerar mota ba salin da ake kokarin kai shi charge office kuma ba a bashi kulawar likita ba salin da ya buƙaci hakan mashara ya ce hatta tsare shin da aka yi ya saba wa doka domin wukar da yake aka same shi da ita a lokacin da aka kama shi doka ba ta hana shi mallakar ta ba sakamakon wannan bayani da alkali ta bayar ya sa shugaba barack obama ya ce ya yi kyau da yake yau gaskiya ta fito shugaban ya furta haka ne sa'ilin da alkali ta bayyana wannan kame 'yan sandan su shidda da za a tuhuma da laifin tursasawa da tsarewa ta da azabtarwa duka ba bisa ka'ida ba yanzu haka dai 'yan sandan su shidda suna tsare kuma za a tuhume su abin da ya haifar da munna a yankin na baltimore duk da hana dokar fita an ga mutane suna murna na tsare waɗannan 'yan sanda da za a tuhuma masu aikin ceto suna ci gaba da aikinsu a nepal wanda aka samu girgizan ƙasa da yanzu aka samu adadin mutanen da suka mutu ya kai dubu da duk da wannan adadin ana sa ran ƙara samun mutanen da suka mutu domin ko ana ci gaba da tono mutane cikin kurakuzan gine-ginen da suka zube tun a ranar 25 ga watan afrilu sai dai kuma rayuwa da walwala na dawowa sannu a kan hankali musamman a babban birnin katamandu. yanzu haka dai rahotanni sun bayyana cewa 'yan kasuwa sun fara baza kayayyakin sayarwa yayin da wasu suka fara cire tantuna suna komawa gidajensu dama warin gawawwaki na ɗaya daga cikin abin da ya sa wasu da suka bar gidajen nasu amma lamarin ya fara sauki ainihin a waje ɗaya kuma shugaban kula da aikin agaji ta majalisar ɗinkin duniya chief valeria amos ta ziyarci babban birnin ƙasar ta nepal jiya juma'a wanda wannan yana cikin ziyarar kwanaki uku da take yi domin gane wa idanunta yadda kayayyakin aikin jin kai ke isa ga mabukatarsu ta bayyana wa manema labarai cewa har yanzu ana ci gaba da neman taimako daga kasashen duniya kuma tana fata kasashe dama za su amsa wannan kiran amos dai ta yi wannan roƙon ne a babban birnin ƙasar wato kathmandu salin da take tare da kwamishinan aikin jin kai na majalisar ɗinkin duniya christos talonais gwamnatin ƙasar dai tana baiwa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu dala dubu guda ga kowane mutum da ya mutu kana da dala ɗari hudu na yin jana'izan mamacin labaran duniya aka gama saurara. To madalla yanzu kuma sai shirin a bar ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Halima da fatan an waye gari lahiya. Lahiya, lau Iro. To ma yau za mu ci gaba da tattaunawar da muka faro a mm. makon jiya da Andy Bature. Yau zai magana kan wata kwance wasu abubuwa da yake ganin cewa su ne suke addabar matasanmu. Mm. a wannan zamani da misalai na ko'ina eh, amma dai musamman dai namu a arewacin najeriya ya yi magana mm. babbar magana zan ce a kansu za mu mm. ji abubuwan da yake faɗa. ta ina za mu faru halima ta santin kazar da kuka yi jiya juma'a bismillah ina jinki na karkada kunnuwa <laughs> a ah, yanzu dai gaishe gaishe gada dai mu faro dai da kin jikin kina da labari a ah, ku ne ai halima to barin fara da hmm. barin faro da mika sakon fata alheri hmm. ga dan uwanmu abokinmu a yayanmu menene ma ba abin da ba zan kira shi ba wato alhaji sani muhammad wanda shine babban jami'in yada labarai a ofishin jakadancin amurka da ke abuja a nigeria tare da shi da iyalinsa musamman ma mai ɗakinsa hajiya ramatu muna taya su murna na auren diyarsu wato samira sani muhammad wadda za a yi yau asabar din nan tare da ibrahim yahaya doma a babban masallacin juma'a na bauchi da misalin karfe 11 na safiya allah ubangiji ya sanya alheri kuma kamar yadda kike faɗa? Mutuka raba. Mutuka raba. Alhaji Sani Muhammad kaji eh, shawarar da Halima take take take ba da Samira. Har aljanna Firdausi. Mm, Allah Ubangiji ya sa Halima. Mm. Amin su amin. Haka ne. To, ah, in ci gaba da gaisa kwan kyale ki. Ci gaba, ci gaba. To, shikenan tunda na faro da gaida dan uwana Alhaji Sani Muhammad a barin ci gaban gaida kanina zan ci abokin wasan ƙasa faɗa miki sunansa ne in faɗi sunan na san wanda kike so ki faɗa <laughs> na san shi ma yana bauchi ya je wajen wannan biki na auren ita samira din ko malam musa ne to musa ibn muhammad musa baba kwata zaki ce a ni da ba a baki na ba <laughs> kai dai kai dai ke faɗo wannan ni dai ina cewa musa ibn muhammad an dai miki ce musa baba kwata ba to watakila mutane kalilan za su san shi sai wanda suka san shi a baki aiki ne kawai za su ce miki musa ibn muhammad mm. yawa amma dai musa baba gwata ba ta kada lafiya ga dimbin gaisuwa zuwa ga sani muhammad cindo na unguwar karofin madaki a bauchi ko da fatan kana lafiya sai gaisuwa masu sauraron mu abba gana abdulkadir gure tare da ahijo dan fulani laga kayinji a jihar neja najeriya da fatan kunanan lafiya haka kuma muna mika sakon fata alheri ga ango da amarya nasiru isa baba da amina awal hallai wadda su ma yau ake daura sha ɗaya da rabi na safi na masallacin murtala da ke kan wato kusa da zurar a kanan dabo sai kuma kamal tijjani da amaryarsa zainab a yahuza wato wanda su ma yau ake auren su da karfe 11 na safiya a babban masallacin garin zaki a jihar bauchi wato duk sha ɗaya sha ɗaya ne ke <laughs> wannan sosai <laughs> muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga iyalan inspector umar musa chief security officer na senator juma goje muna taya shi tare da iyalan nasa murna auren ɗiyarsu maryam umar musa wanda aka yi jiya juma'a su kuma a tudun wada fantami da ke gombe sai gaisuwar sa'idu abbas ɗan sadau tare da alhaji jamilu mutawallan sarkin kudin bauchi tare da sarkin kasuwa alhaji tijjani baban shadda da fatan kunanan lafiya sai gaisuwar mai sauraronmu usman muktar ɗan nijar da ke wato kasuwar bace a kaduna birnin gwamna da fatan kunanan lafiya sai 'yan majalisar a bari ya huce na facebook irin su shugaba ismail bima mai gombawa tare da awalu garin malam da murtala jibrin shan mamed haruna sai abdullahi yusuf guruntun tare da abubakar rabi'u yusuf sai haya laki da adamu abubakar sai siraji musa da abu ali nazifi zubairu sodo jalo juran kare allah ubangiji ya sa na faɗi wannan suna <laughs> daidai sai dauda tela baninge tare da mohamed kabir mubi sai abubakar alhatu abubakar tare da ɗanlami hassan da musbahu suleiman sai sambo sha'aban da habu yalo jos da madi sadiq sai tijjani kabir gwale tare da musa m shehu anema sai idris kara dukkan ku da fatan kunanan lafiya na manta ban da ishaq umar bombas ba dukkan da fatan kuna nan lafiya To tun da ka fara da fatan alheri ga wata gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Abdulkadir Garu wanda shi ma a jiya Juma'a aka ɗarma arman shi Halima Abdulkadir Garo tsakaninta da Bello Sule ladima Garo. an ɗar ma'armar ne a babban masallacin juma'a na garin garo a karamar hukumar kabo da ke jihar kano allah ya ba da zaman lahiya da kwanciyar hankali da zariya ɗaya ba kuma kamar yadda muke cewa mutu karaba ga wata gaisuwa zuwa ga dpo Hussaini gaidam ayobe najeriya da fatan yana nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga ibrahim babu suleiman sunna tv a gombe najeriya sai wata gaisuwa zuwa ga alhaji ibrahim baji ɗan kasuwa a difa ƙasar jamhuriyar niger Ga wata gaisuwa zuwa ga Ibrahim Bawa a Iniran Maradi ƙasar jamhuriyar niger sai wata gaisuwa zuwa ga Abdullahi Ibrahim Dogo a Damaturu jihar Yobe. Ga wata gaisuwa zuwa ga Malam Ibrahim Kalala. shugaban matasa hilani a jihar kogi da fatan duk na lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga galiyo dan kamasho makerin sarakuna a birnin yamai wata gaisuwa zuwa ga malam mamman mai yankan harce a garin agi a ƙasar jamhuriyar Nijar da kuma wata gaisuwa zuwa ga malam Sile Musa Dutse malam Ibrahim wanda ya rubuto wasiƙa tsohon ɗan jarida ne wanda ya ritaya mm. kuma ya rubuta wannan wasiƙa ce tun ranar 18 ga watan fabrairu na wannan shekara sai jiya muka same ta mm. wai ya rubuto ne yana neman izinin wato kafa club na masu sauraron wannan shiri na hilin a bari ya huce a dutse ga dawur jihar Jigawa. To izini ba. Mm. Mm, amma ka san tun da tsohon dan jarida ne na san ka'ida ya ce bar abu ka'ida aiki ka za yi ko mm, haka ne ana kafa kin san kamar a najeriya mutum yana kafa kungiya ko kulab duk inda ya ga dama duk lokacin da ya ga dama to malam sula kaji mai hilin dama ni karan mota ce to kaji mai hilin ya baka <laughs> izini <laughs> Caridad Lima. <laughs> Mm. ashe andi yana wakar soyayya in dai soyayya za ta sa a soye a kone to gaskiya wannan soyayya gaskiya a ɗan yayyafa mata ruwa <laughs> to a halima kamar yadda na ce mun tattauna da shi andi bature kan mm. abubuwan da suke addabar matasa a wannan zamani musamman ma arewacin najeriya babbar matsala ga matasa wanda ya fi kowanne muni shine mutuwar zuci saboda yawanci tunanin matasa shine idan gwamnati ba ta yi mana abu kaza ba mu ba za mu tashi mu yi ba to mutuwar zucin nan da kuma dogaro ga gwamnati da matasa suke yi to yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke dakushe gaban matasa saboda a yau wani shi kawai tunanin shi shine a gwamnati bata samar mun da aikin yi ba gwamnati bata yi kaza ba gwamnati bata yi kaza ba amma shi kuma yana da dama in zai iya tashi saboda idan ka ji tarihin akwai waɗanda idan ka ji tarihinsu zai zamanto zai ƙara maka ƙarfin gwiwa za ga kai kan ma baka ma wahala a rayuwa ba saboda wani za ka samu ya yi ginin blok a'a ya yi kaza ya yi kaza kafin ya zama abin da ya zama yau to yawanci matasa sai ka samu suna raina sana'a a yau in ka ce wa matashi bayi fa da sana'ar amma ka ce mishi gashi zo ka karbi misali zo ka karɓi makullin mashin ka je kana a caɓa zai gwada maka haba shi ne zai yi a caɓa na ba da misali ne to kaga shi ya gwammace wasu kuma sun gwammace wa maimakon su nemi abin kansu gara yau su je a ɗan ɗauki ko ɗan dubu ko ɗari biyar ko ɗari biyu a basu su je su sake kashewa gobe su dawo mutuwar zucin dai su sake dawowa a basu haka dai suke so rayuwar da eh, ta kasance to kaga wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke eh, jawo koma baya ga matasa na biyu rashin eh, neman ilimi ilimi kuma an ce ilimi eh, ilimin zamani da na addini duk wanda ke da ilimin addini dole ne zai gujewa abubuwan da addini ta haramta wanda yake da ilimin boko kuma zai yi amfani da wannan ilimin saboda ya gudanar da rayuwar shi na yau da kullum to rashin wannan ilimin yana kawo koma baya ga matasa sosai musamman a arewacin najeriya to kaga idan har mutum zai tashi in matashi a yau zai yi sannan na uku kuma kan in manta matsalan shaye-shaye saboda matasa da dama in suna ganin cewa kawai idan suna cikin damuwa abin da zai kawo musu eh, eh, eh, ya sanyaya musu zuci kenan su manta da damuwoyin da suke ciki shikenan sai ka ga sun fara eh, eh, wato harka shaye-shaye da sauransu to shi ma wannan yana dakushe cigaban eh, matasa da dama to in har matasa za su yi la'akari da abubuwan da ke tafiya an bar mu a baya a arewa sosai a arewacin najeriya ya kamata yanzu matasanmu suna tunanin yaya za mu ba ma wai ci gaba kawai na yanki ko kuma gine-gine ko kuma makamantansu ba ya kamata mu ji daga arewa an samu wanda ya yi handset wato waya kenan na salula shi ya kera ya yi a kere-kere ya kamata mu ji daga arewa an samu wanda ya yi jirgin sama ko kuma jirgi na tafiya eh, ga wata ya kamata a ce kimiyyanmu ya kai ga wani saboda idan aka duba fa arewacin najeriya ba wai babu masu ilimi ba ne matasanmu duk inda suka je zan baka misali da kaina da na je kasar inugu eh, nake karatu farkon zuwan mu ana mana dariya ana ganin mu 'yan arewa ba mu da ilimi amma kafin in bar makarantar ni ne na bakwai a gabaki ɗaya makarantar ni na zo na bakwai a jarabawa da aka yi na wayar to kaga wannan ya nuna maka cewa ga dubban ɗalibai a makarantar ya zo an ji mamaki sosai saboda wannan ana gani shi ya zo daga arewa daga bauchi amma kuma farko ana gani ba za mu taɓuka abin kirki ba ma har a kore mu a makarantar to amma ga shi har allah ya yi muka yi abun arziki kuma aka yabe mu aka ba mu lambar yabo to kaga wannan abun ya kamata a kowane bangaren kowace bangaren rayuwa matasa ya zama cewa sun tashi ya zamanto mun samu ci gaba yanzu misali eh, wakar da na yi na zaman lafiya akwai wakar da na yi na kaita maiduguri na zaman lafiya ana sawa ana sawa ina cikin zama aka kira ni akwai wata kungiya na majalisar ɗinkin duniya suka bani lambar yabo a matsayin ambasada na zaman lafiya to kaga ba wani ɗaya ba ne akwai matasa da dama amma kuma saboda na yi fice a bangaren da ni na sani kaga an ban lamban yabo to yanzu a ce wani shi ma ya yi fice a wani bangare za ka samu da cewa shi ma za a bashi lambar yabo to idan kuma muna haka muna haka haka dai za mu yi ta girma har mu kai ga nasara a arewacin najeriya eh, zo zauna dama na san ba za ka bar lokaci in ba da labarin santin nan ba ba komi ina da haƙuri lokaci za mu zai samu. na baki lokaci. <laughs> Abin da yankewa za ka yi. <laughs> Masu sauraro lokaci ya kawo jiki sai makon gobe da Allah Ubangiji ya nuna mana. Sai mu zauna mu daina gaba. To masu aro kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. mataimakin shugaban kasar amurka joe biden shi da prime minister ukraine arseniy yatsenyuk sun buƙaci rasha da ta mutunta yarjejeniyar da aka cimma a minsk wanda ya ce a samar da maslaha ta hanyar siyasa na rikicin ukraine wanda zai sa a janye batun sojojin cikin wannan batu fadar white house ta ce mutanen biyu sun fitar da wannan sanarwar ce jiya juma'a sakamakon wata tattaunawar da suka yi ta wayan tarho wanda ya mayar da hankali akan matakan tsaro na kasar ta ukraine da kuma shirye-shiryen ta harkokinta shi dai wannan yarjejeniyar ta minsk ya bukaci ɗauke duk wani ko wasu manya-manyan makamai da kuma wasu masu faɗa daga ƙasashen waje da ke gabashin na ukraine sa'ilin nan a sake dukkan fursunonin yaƙi da ke hannun rasha kamar da kuma babar masu sa ido a harkokin zaɓe na ƙungiyar tarayyar turai su fara shirya gudanar da zaɓe a cikin gida a ranar alhamis inda ta gabata kwamandan tawagar rundunar tarayyar turai general philips breedlove ya ce ga bisa dukkan alamu rasha na sake shirye-shiryen kai wani harin soja ne a ukraine musamman idan aka yi la'akari da tabiyoyinta da suka gabata ya ce tabiyoyinta sun yi daidai da hasashen da yake yi domin ko shugaban kasar ta rasha vladimir putin ya nuna haka karara sa'ilin da suka gana da tsoffin shugabannin duniya a moscow wanda suka yi har tsawon wato awoyi biyu jami'an kiwon lafiya a amurka sun bayyana cewa waɗanda suka warke daga cutar ebola na tsawon lokaci suna iya baza cutar ta hanyar jima'i a cikin wani rahoton da hukumar kare cuta da hana kamuwarta ta fitar jiya juma'a ta bayyana cewa wata baiwar allah 'yar shekaru 44 'yar ƙasar liberia ta mutu bayan ta sadu da wani dan taliki da ya warke daga wannan cutar sai dai masana kimiyya tun farko sun ce kwayar cutar tana iya ci gaba da zama jikin bani adama ko bayan ya warke sai bayan watanni uku kafin ta fita gaba ɗaya suka sai sai dai hakikanci haka yana da wahala abin da yasa ba za a iya tsabbace wanda ya warke daga wannan cutar ba 'yan jarida su 220 ne daga kasashen duniya daban-daban aka kulle sakamakon labarai ko rahotanni da suka bayar wanda haka kuma bai wa gwamnatin kasashen su daɗi ba ire-iren wannan labaran da ke nasaba da cin hanci da rashawa rigimar siyasa zanga-zangan ruru ta wutar demokuraɗiyya a ƙasashe daban-daban a ranar lahadin da yammaci 'yan jarida na duniya wata ƙungiya mai zaman kanta a nan amurka ta fara bikin kare wato haƙƙin 'yan jarida kuma ta fara ne da taron manema labarai tare da kaddamar da kamfen kare haƙƙin 'yan jarida inda duk suke cikin duniya musamman waɗanda ake tsar da su taken kamfen ɗin dai shine aiki kafaɗa da kafaɗa domin janyo hankalin shugabannin duniya labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can da karfe takwas in Allah ya yarda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin karamin sani a madadin sauran abokan aiki a nan birnin washington dc da suka kawo muku wannan shiri julie lethers gresham ta hada mana sauti da injiniyan mu bello habib gadanci ne nake cewa wassalamu huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.